Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17,25 da kuma mita 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin mu a VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a da nomad da dalol da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu a duk faɗin duniya a lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. masauraro assalamu alaikum usman ahmad kabara ne a shirinmu na hantsi muka sake dawowa tare nake kuma da sahaba imam aliyu an kiyasta cewa akalla yara dubu talatin da hudu ne a jihar adamawa suke fama da ciwon kwajaja wacce aka fi sani da tamowa kwamishinar lafiya ta jihar ta shawarci mata shawaran da zan ba mata shine um, muna so su san cewa shayarwa da yaransu shine zai sa yaran kwakwalwansu a yi daidai akwai maimaitin shirin ciki da gaskiya sai sharhin jaridun arewacin najeriya da ma sakonnin da kuke barar mana ta waya yanzu bari mu fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga labaran manyan tashoshin talabijin na amurka sun ayyana cewa sanata bani sandar na jihar vermont da kirseka da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka madam hillary clinton a zaben fidda guni na masu takarar shugabancin amurka da aka jiya talata a jihar west virginia sanders ya samu karin wakilai goma sha uku duk da haka ba shi da wata hanyar wuce gaban hillary clinton wacce take can gaba nesa ba kusa ba a yawan wakilai a farkon shekarar nan ne madam clinton ta fusatar da jihar west virginia lokacin da ta ce za ta rufe masana'antar tonon gawayin kol a yankin makon jiya madam clinton ta nemi gafara daga masu zaɓe a jihar tana cewa ina so ku sani cewa zan iya ƙarfi na in taimaka waɗanda rashin cinikin kol ya shafa ba bangaren yan republican ba ta sake zane ba mutumin da ake jin zai zama ɗan takarar jam'iyyar donald trump ne ya lashe zaɓen na west virginia da kuma jihar nebraska tuni ma da aka ce eh, trump ya mai da hankali wajen zaben mutumin da zai zama mataimakin shugaban ƙasa. Shugaba Barack Obama na nan Amurka yana shirin kai ziyara a birnin Hiroshima na kasar Japan ranar 27 ga watan nan. Matakin da zai zama shine shugaban Amurka na farko da ke kan kujerar mulki da zai ziyarci birnin inda jiragen yakin Amurka a zamanin yakin duniya na biyu suka yi amfani da makaman nukiliya a cikin shekaru 70 da suka wuce. Babu shugaban Amurka da ya kai ziyara birnin Hiroshima da Nagasaki. Birni na biyu da Amurka ta yi amfani da wannan makami kwanaki uku bayan da ta kai hari da makaman kare dangi kan birnin Hiroshima. Fadar White House ta shugaban Amurka ta ce, Mr. Obama zai ziyarci Hiroshima tare da Prime Minister Japan Shinzo Abe bayan ya kammala ziyarar da zai kai kasar Vietnam. daga ranar 21 zuwa 28 ga watan mayu wani mai baiwa shugaban amurka shawara na musamman akan harkar tsaro ben rhodes ya ce ko kusa shugaba barack obama ba zai nemi afuwa saboda matakin da amurka ta ɗauka a lokacin yakin duniyar na biyu ba a bangare da hukumomin kasar sun aiwatar da hukuncin kisa kan shugaban wata jam'iyyar siyasa mai ra'ayin islama a kasar saboda laifuffuka da ya tafka lokacin da kasar ta yi yakin neman 'yancin kai daga kasar pakistan a shekara ta 1971 ministan harkokin cikin gidan kasar asadu zaman khan ya ce an rataye mutir rahaman nizami dan shekaru 73 da haihuwa da sanyin safiyar yau laraban na babban gidan fursun da ke daka babban birnin kasar wata kotu ta musamman da aka kafa domin ta binciki laifuffuka da aka tafka zamanin yakin da kasar ta yi na tsawon watanni tara shekaru 40 da suka wuce ne ta same shi da laifi hukumomin kasar suka ce sojojin pakistan tare da taimakon yan korensu da ke kasar sun kashe mutane miliyan uku lokacin yakin suka yi wa mata dubu mai fade suka kuma tilasta mutane miliyan goma gudu daga yankin a gabashin kasar pakistan wadda daga bisani aka sake wa suna zuwa bangladesh bayan da yankin ya samu indipenda an tsaurara matakan tsaro a duk faɗin kasar kasar a zaman shirin zanga a zaman shirin zaton za a yi zanga-zanga da aka gudanar shigensu ba da aka zartar da irin waɗannan hukunce-hukunce a baya labaran duniyar suna zuwa muku ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc Wakilin majalisar dokokin wakilan majalisar dokokin Amurka waɗanda suke nazarin irin barazanar ta'addanci a Afirka jiya talata sun bayyana damuwa cewa Amurka tana kau da kai kan keta 'yancin bil'adama da rashin adalci da shugabanni a yankin suke yi muddin dai suna ba da tallafi a yaƙi da ta'addanci. Muƙaddashiyar sakatariyar harkokin wajen Amurka Linda Thomas Greenfield ta faɗawa kwamitin kula da harkokin waje a majalisar dattijai cewa ƙasashe da suke nahiyar Afirka akwai sassa da suka nuna gazawa kuma tilas ne a fuskanci wannan matsala greenfield ta gaya wa wakilan kwamitin cewa kungiyoyin 'yan ta'adda suna samun magoya baya ta wajen kwadaita musu kuɗi domin raddi da irin wannan mataki ta ce tilas ne gwamnatoci su yi amfani da dukkanin wata dama da suke da ita wajen samar da ilimi da koya musu sana'o'i amma sanata ben cardin ya bayyana damuwar cewa hukumomi a washington suna kyale gwamnati gwamnatoci da suke keta 'yancin bil'adama da rashin adalci muddin dai suna da amfani wajen yaƙi da ta'addanci ƙasashen ethiopia da somalia da chadi da kenya da nigeria duk sun sami ambato kan wannan zargi sakatariya greenfield ta ce duk da irin wannan yanayi gwamnatin amurka tana tur da allah wadai da irin waɗannan matakai Mun kawo muku labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. An kiyasta cewa akalla yara dubu talatin da hudu ne a jihar Adamawa suke fama da cutar kurbibi wacce aka fi sani da tamowa. Ga rahoton wakilinmu Ibrahim Abdulaziz. bincike ya nuna cewa yara sama da dubu talatin da hudu ne a jihar adama ke fama da ciwon tamowa sabili da ba shayar da su nonon uwa zalla ba har na tsawon watanni shida da hakan ke sa ana samun karin adadin yaran da ka iya kamuwa da ciwon tamowa a jihar kuma don haka ne ma asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya unicef tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar adamawa shirya wani gangami na faɗakar da iyaye muhimmancin shayar da nonon uwa kwamishiniyar kiwon lafiya a jihar dr fatima atiku abubakar ta ma shawarci mata ne da suke shayar da jariransu nonon uwa har na tsawon watanni shida 对咩啊？其实我真正弄过。 na makon shine da sinadaran da jarirai ke bukata don girma. Shawaran da zan ba mata shine eh, muna so su san cewa shayarwa da yaransu shine zai sa yaran girman kwakwalwansu a yi daidai kuma yaran su tashi da hankalinsu in suka je makaranta su fahimci abun da ake koyar musu a makaranta. So shawaran da zan ba mata kenan. To ko me zaki ce ganin cewa wasu matan ma ba sa da kuzarin shayar da jariransu nonon uwa kuma wani faɗakarwa kuke yi game da abubuwan da ya kamata a yi hai layo daga kwamishinar kiwon lafiya. eh dama ba ka san aiki da mutane aka san mutane adamawa da shine noma ko mutum bayi da shi kam zai noma kam za a iya yi kuma abun da za a koya musu akan cewa to irin abincin da za su noma don you know, su samu su ci su samu karfi su ba su shayar da yaransu ku ne za ku taimake mu a dinga giya ma mata akan cewa yana da kyau su shayar da 'ya'yansu canza rayuwar mutane kasu kuma kun san yana da wuya kuma zai dauki eh, lokaci amma dai in kuma 'yan midiya kuka ci gaba mana da you know, fahimtar da mutane akan cewa um, you know, yana da kyau su su shayar da yaransu irin wayannan abubuwa zai rabu. Ita ma wata jami'a daga asusun tallafawa yara na Majalisar dinkin Duniya UNICEF wanda ofishin ta ke Bauchi da kuma wata jami'ar kiwon lafiya a jihar Adama Malama Hauwa su sun yi karin haske ne kan hanyoyin da mata za su ke bi domin shayar da jarirai da kuma irin abincin da iyaye ke bukata yayin shayarwa. Sunana ne Philomena Irene ina aiki da UNICEF a Bauchi. Muna yi partnership kokari da gwamnati Adama adamawa akan ciwo tamuwa tamuwa yana damu yara to muna so maza da mata da hakimi da imam da alfanamu to gya mata ya ba yara nono karka ba yara ruwa su sha nono kede yayi da za su wata shida. Adama State Government da eh, eh, UNICEF suna kokari idan suka zo bayan suka zo kamar wannan abu muna gwada da shi kun ganin in ya tsaya a nan ja to za mu sa yaro a program akan cewa nashi din ya yi akwai abubuwan da ya kamata a bashi kafin ya zo kuma yana ci gaba da eh, na cikin gida saboda yanzu kamar northern adamawa talakawa shekara biyu yanzu mata da maza ba su samu lokacin noma ba saboda haka akwai yunwa a ta gefe nan sanan kuma gaba da idan dama kowa yana samu abincin da yana ci daidai gidan shi yanzu ya zama in mutane biyar ne yanzu ya zama mutane goma so dole a kota ina a adama muna da wannan da ibrahim aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya wake na yin tsada gero na yin tsada shinkafa To Allah ya kare mu da lafiya kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar kamar yadda aka saba. kai Allah bi an ka ba wa wa ban binta kanan alikin ba wa da da na so maza magulza injin ya zama gogata ya dubi a kauna guga shida tsakanar da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yi Allah bi kanshi. da shi da tan tandau mai kanu mai saje ɗanye da Ture kosta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa ƙarfe to kaji ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan alike da da da da abincin giwa wanda ra'ayin ta kici ta kwana da yunwa bawa kuma kuma yi ka kwana da wuta duk wanda ya ce wuta kala ta kwana Dala shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan alilin. kan kalla shi ne ya kwana bai ba sai A kana malige na ba shi ba da ka bawa nan laraba kan alidaki a ture kan kanana manya sun zo dukkan direba mai jan mota kamar su yabbin zuwa su yan gmc zuwa su yan masandi kamar su ostan ostan ɗantan bakwai ya ishe su ba To haka yake Allah ya ji kan marigayi Dr. Mamman Shata Katsina ana tare da sashen Hausa na murar Amurka a Washington. Ga maimaitin shirin ciki da gaskiya. Jama'a Assalamu alaikum. A mu da ya gabata mun je da wani sanannen ɗan damfara da muka sha shaji a wannan fili wanda ke kiran kansa aljani ko kuma sarkin aljannu ya rikide ya koma rauhani ya kira wani mai sauraron mu a katsina sani shaga kofar saura ya ce za su naɗa shi halifarsu ne tsakanin bil'adama. To a lokacin da wannan lamarin ya faru Sani Shaga ya fara naɗar dukkan maganganunsu da wannan ɗan damfara a waya, ya kuma kira wannan fili na ciki da gaskiya ya faɗa mana abin da ke wakana. Mun ba shi shawarar da ya ci gaba da naɗa domin mu ji ko akwai wasu sabbin dabaru da waɗannan munafukan suka fito da su na cutar jama'a domin mu sanar da duniya. An dai ji shi yana faɗin cewa shi ba aljani ba ne, rauhani ne domin aljanu macuta ne, su kuma rauhanai salihai ne. ɗaya daga cikin abubuwan da aka sani game da waɗannan 'yan damfara shine sukan yi ta jan ayoyi su nuna kamar da gaske su mutanen kwarai ne domin mutum ya sake jiki da su su cuce shi babban makaminsu kenan yau za mu je da za a mai da sani shaga halifa da kuma abubuwan da zai yi waɗanda tun asali dalilin shirya masa wannan damfarar kenan. Amin wa alaikum salam. Na gajiya. Barka da yini. Na wani lafiya Muhammadu Sani a gida ya aikatayya. Alhamdulillah lafiya kalau. To Ubangiji Allah ya maka albarka, Ubangiji Allah isa aka gama da duniya lafiya. Amin amin. Ubangiji Allah ya zama jinka, ya zama ganinka, ya jibanci al'amarinka. Amin amin. Ina alƙur'anin nan da nke ka ɗauko. Yana masallaci. to yanzu da za ka je sai ka ɗauko shi sai ka aji shi haka ne shi kusa da kai haka ne yawa sai ka aji shi eh, da yake masallacin da na kai shi Na, ba wanda ka kai ba baka da wani a gida eh ina da wani a gida to ina da wani a gida to yanzu haka ma gashi nan kusa da ni kam to kayan alwala ka yi alwala sai ka ɗauko shi sai ka kira wani. Eh, a ina da alwala ta. alhamdulillah eh. ka ɗauko shi ka rike da hannun dama. to ka ɗauko shi. Eh, ga shi a hannun Muhammadu Sani ni ma ga Alƙur'ani na izu sittin na ɗauka na riƙe shi da hannun dama. Wanda gardi shi ya rubuta shi babu kuskure ko da wasali ko aya guda ɗaya a ciki kasan alkur'ani kalaman la ne zancen Allah ne Allah ne ke cewa la ya masa ko illan na mutsaharina hmm. tanzilin min rabbil alamina babu mai ɗaukan alkur'ani sai mai tsarki ko ba haka ba ina so ka zama halifa na a doron wannan duniya ni zan taimake ka tsakanina da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa har in na cuce ka ko na ha'ince ka hmm. ubangiji Allah ya sa wannan alkur'ani ya zama mana shaida tun daga nan gidan duniya zuwa lahira eh, kuma ka ce ni Muhammadu Sani hmm. To ni Muhammadu Sani. Zan rike amana zan rike alkawari. Zan rike amana zan rike alkawari. Zan rike sirri na a tare da ni kuma ba zan cutar da kowa ba a doron duniyar nan. Zan rike sirri na da alkawari ba zan cutar da kowa ba a doron duniyar nan. kaga manzon Allah ne ke cewa an ka taba ruhu mallaka amruhu duk wanda ya riƙi sirrinsa zai iya riga al'amarinsa wannan baiwa ce da ɗaukaka da mulki da iko da izza cikin sirrin lillahi wahidul qahari cikin sirrin allazi lam yalid wa lam lada wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah shi yi maka ba mu muka maka ba babu abin da na isa maka wanda Allah bai maka shi ba saboda haka muhammadu sani allah ya maka albarka allah ya sa ka gama da duniya lafiya allah ya sa ka gama da iyayenka lafiya amin amin Allah kuma ya shirya maka ka shiri na idi nasira al-mustaqim shiri na kan hanya madaidaiciya amin amin to Muhammadu Sani in Allah ya kai mu zuwa gobe cikin sirrin kun za mu halarci zuwa can wannan ƙasa da kake zuwa ƙasar jamhuriyar Nijar wannan gari babba na cota akwai babban masallaci da za mu je inda za mu gabatar maka da addu'o'i a can da karatun alkur'ani mai tsarki. Amin wa alaikum salam. Muhammad Sani ina kwana ina gajiya. Lafiya kalau. An tashi lafiya. Lafiya kalau Muhammad Sani. Masha Allah ya gida. Ya gida. A lafiya lau. ya yara alhamdulillah lafiya kalau ubangiji allah ya albarkaci zuri'aka allah ya kare ka daga shirin maƙiya amin amin sauka ce ta alkur'ani za mu yi maka adadin kusurwar duniya gabas da yamma kudu da arewa cikin ikon allah subhanahu wa ta'ala kuma akwai darduma wacce za mu gabatar maka ita wannan darduma lokacin annabi suleiman dan dauda take mu wannan darduma da za mu gabata maka domin me domin za ka zama halifan mu a doron ƙasa saboda mai za ka iya aikata aikin alkhairi ga Allah ya gafarta mana ranar gobe kiyama ga ta dalilin aikin alkhairin da za ka aikata Hmm. mun shiga aljanna dausin nuzula wannan gaskiya ne don Allah ya tabbatar maka da wannan darduma za ka yi murna za ka yi farin ciki a rayuwarka a doron duniya masha Allah saboda ita wannan darduma na farko za ka iya zaunawa a kanta kuma ka ga darduman nan duk inda kake so ka je a doron duniya an kana so ka yi sallah a ƙasar saudiya kowace rana ko kuma kowace juma'a idan ka hafta ka rufe idan ka kai addu'a hmm. to za ka gabata a wannan ƙasa. Muhammadu Sani ka rike sirrinka a tare da kai. Masha Allah. Ba a magana da mu Muhammadu Sani a je ana gaya wa wani aboki ko wani da shauransu. Wannan gaskiya ne. kanu ko saboda manzon Allah ne ya ce man ka taɓa suruhu mallaka amruhu duk wanda ya rike mm, mm. sirrinsa zai iya rika sa wannan baiwa ce da ɗaukaka da mulki da iko da illa cikin sirrin lillahi wa ka hali. cikin sirrin allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadu Allah shi yi maka Muhammad sani Allah ya sa a gama lafiya amin amin wannan sauka da na so za a yi yanka za a sadaukar da wannan nama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da me ya haɗaya lokacin kafin ya wafati idan babbar sallah ta zo da me ya haɗaya rago kenan to za a samu rago kamar nan nawa kake gani za a iya samu ai ba yadda ba a samun shi eh to kaga za a iya samun kamar na dubu talatin na'am eh. to Allah ya maka albarka amin amin to muna so ne za a gabatar da wannan yanka a nan kwatarkwashi kwatarkwashi eh, kasar zambaraba wannan akwai wani dutse na kwatarkwashi muna so za a gabatar da wannan yanka a nan za a raba naman kashi ɗari ba ɗaya adadin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala Za a sadaukar da shi kuma za mu yi addu'o'i da wannan buzu. Kuma za mu yi gabatar da addu'o'i za mu karanta suratul yasin casa'in da tara da suratul kafi casa'in da tara da suratul kala imrana hmm. casa'in da tara da suratul tabara casa'in da tara hmm. da iza waka casa'in da tara da da tara hmm. yanzu dubu talatin ɗin za a iya samu domin za mu gabatar da wannan yankan ne a nan. Eh, za su samu. yanzu muhammadu sani wani lokaci kake ganin za a iya samun dubu talatin da sun gaya maka hanyar da za ka mafi sauki za ka tura sako a wannan na'ura da za mu samu ai kaɗan a ya gabatar mana da wannan hadaya hanya mafi sauki eh. za ka iya siyan wannan kati na mtn katin mtn Eh, akwai manya ɗan dubu ɗaya da ɗari biyar. Ta. Guda goma dubu sha biyar kenan ko? Eh. Guda ashirin dubu talatin. Ta. Idan ka siya sai ka karanta izaja a kafa uku. Ta. Sai ka bismillah sai ka kankar wannan kati sai ka fara tura guda goma. Ta. Sai ka ajiye su a tare da kai sai ka ƙara tura guda goma sai ka ajiye su a tare da kai. Ta. idan muka samu aka gabatar da wannan ne rago shi za mu ba wa naira ɗaya ba zai cire ba a cikin wannan kati da za ka tura sai mu gabatar da wannan hadaya da muka gabatar da wannan hadaya sai mu tuntube kamar an kammala sai a yi addu'a. To komai dai na tafiya yadda ya kamata a kunnen wannan ɗan damfara yana jin abin da yake son ji tare da jaddadawa wanda yake son ya damfara ɗin muhimmancin sirri wato yin komai a cikin sirri kada ya kuskura wani ya ji labari. To amma kash bai san cewa shine ake damfara ɗin ba. A shirinmu na gaba da mu ji yadda reshe ya juye da mujiya. A huta lafiya. To da fatan Ibrahim ba za ka bi su dutsen kwatar kwashi ba. To ga kuma halin da jaridun arewacin Najeriya suka bayyana. da jaridar daily trust za mu fara sharhin jaridun arewacin najeriya na wannan mako jaridar dai ta yi babban labarin ta ne da ke nuna cewa hukumar yaƙi da almundahana da dukiyar ƙasa a najeriya efcc ta gayyaci tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekarau domin yi masa tambayoyi akan wasu kuɗaɗe naira miliyan 950 na yaƙin neman zaben goodluck jonathan a zaben da ya gabata na shekara ta 2015 a can gefe guda kuma jaridar ta daily trust ta bugu wani labarin da ke nuna cewa wasu 'yan bindiga da ba a san ko su ne ne ba sun yi kwantan bauna har sun hallaka wasu 'yan sanda guda hudu a can jihar Rivers. Jaridar Leadership ta yi babban labarin ta ne da ke nuna cewa attajirin nan na afirka alhaji aliku dangote ya kai gudunmuwar naira miliyan dubu biyu ga 'yan gudun hijirar boko haram a jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya a bangare guda kuma jaridar ta leadership ta ambatu mai martaba sarkin ilori alhaji ibrahim sulu gambari yana nuna alhini tare da jajantawa waɗanda haɗarin jirgin ƙasa ya rutsa da su a garin jaba tare da yin kira da a binciki dalilin haɗarin a can cikin jaridar blueprint kuwa ta yi babban labarin ta ne da kalaman shugaban najeriya muhammadu buhari inda yake cewa zai yi maganin masu fafutukar ganin an samar da kasar biafra haka zalika jaridar ta blueprint ta bugu wani labarin da ke cewa gwamnatin najeriya ta amince da yin afuwa ga wasu 'yan kungiyar boko haram su 800 da suka miƙa wuya shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya alhaji muhammad sani sidi ya ce a yanzu haka mutanen suna samun horon wayar da kai a ƙarƙashin rundunar sojin najeriya jaridar people's daily ta yi ɗaya daga cikin manyan labaranta ne da ke nuna cewa uwar gidan shugaban najeriya hajiya aisha buhari da gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidan sun nuna goyon bayan da a ƙirƙiro ma'aikata ta musamman domin kula da yankin arewa maso gabashin Najeriya da ya sha fama da tashin hankalin Boko Haram. A ƙarshe dai da jaridar ta People's Daily za mu kammala da wani labarin ta mai nuna yadda wasu 'yan bindiga suka kai hari a wasu ƙauyuka uku da ke ƙaramar hukumar gasol da ke can cikin jihar taraba har ma suka kashe mutane shidda mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. to gaishe ka mustapha ga kuma kaɗan daga ra'ayinku da kuke bari ta wayar tarho Assalamu alaikum mai magana mun dai Muhammad daga Shira Local Government Board State Nigeria. Amma ni ba kula ne kuma ba su yi Don ka muri Amurka ina kira a gare ku don Allah shawara zan ba ku. Kamar wakilan ku na jihohi ba ma da lambobin su don Allah yin zai yi sai ku saka lambobin su a shafin ku na intanet domin idan wasu abubuwa suka faru ba ma samun inda za mu sanar da ku saboda ba ma da lambobin wakilan ku na jihohi. Bayan haka kuma ina so ku isar min sakona ga shugaba Muhammadu Buhari saboda saka hannun da ya yi a kasafin kuɗin da ya gudana na ranar shekara ta dubu biyu da sha shida ina roƙon Allah ta ya shi mulki Allah ya taimake sa Allah mai magana lawala bakar bodinga daga sokoto najeriya to Allah DOA hausa ina bukata a isan min da wanka sako ga yan wana yan najeriya yan wana yan najeriya ina muku barkan mu da arziki na dangane da mai girma shugaban ƙasa ya sa hannu ga kasafin kudin shekarar bana 2000 shekara ta dubu biyu da goma sha shida da fatar ina taya murna gare mu 'yan arewa da 'yan kudu na dangane da wagga kwanga gaba da Allah gwada mana an kai karshen ta da fatar wanga budget Allah ya sa shi umarni Najeriya shi umarni 'yan Najeriya shi taimaka muna shi taimaka ma mu shi sa mu ce goma da Allah ya sa an kai haka kuma shi kara ba mu mutane nagari masu hukun gaskiya da adalci kamar irin shugaban kasa da ire-iren su Allah ka taimake majalisar dattawa da ta wakilai da ofishin mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari na gode BOA Hausa To da fatan za ku ci gaba da barmana ra'ayoyin naku yanzu bari mu rufe shirin da labarai amma a takaice. wakilan majalisar dokokin amurka waɗanda suke nazarin irin barazanar ta'addanci a afirka jiya talata sun bayyana damuwa cewa amurka tana kau da kai kan keta yancin bil'adam da rashin adalci da shugabanni a yankin suke yi muddin dai waɗannan shugabanni ko ƙasashen suna ba da tallafi a yaƙi da ta'addanci a bangladesh hukumomin kasar sun aiwatar da hukuncin kisa kan shugaban wata jam'iyyar siyasa mai ra'ayin islama a kasar saboda laifuffuka da ya tafka lokacin da kasar ta yakin neman yancin kai daga kasar pakistan a shekara ta 1971 shugaban amurka barack obama yana shirin zai kai ziyara a birnin hiroshima na kasar japan ranar 27 ga watan nan mataki da zai sa ya zama shugaban amurka na farko da ke kan kujerar mulki da zai ziyarci birnin inda jiragen yakin amurka a zamanin yakin duniya na biyu suka yi amfani da makaman nukiliya a cikin shekaru 70 da suka wuce babu shugaban amurka da ya kai ziyara a birnin hiroshima daga da nagasaki birni na biyu da amurkan ta yi amfani da wannan makami to an gaishe ka a nan kuma shirin hantsi ya kammala kammala sai an jima da la'asar in Allah yarda za a ji abokan aiki da wani sabon shirin. A madadin shi sahabo Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa sai ci bahiro Dodo ne da ya bada umarni. Sai injiniyan mu na yau Zubair ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya.